بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu ta takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi na roƙon Allah ya rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kama inda muke roƙonsa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal alai to a kafin mu fara karatu dai akwai labarin da ya zo mana daga nan nasarawa inda aka yi ta kashe 'yan uwa fulani ba gaira ba dalili akan wai ana binciken makamai kamar yadda suka yi bayani cewa za a tura sojoji daga abuja su je plateau da benue da nasarawa su rika bincikan 'yan ta'addan da suke kisan jama'a sahi ya zamanto kuma in aka je riga rigaje kawai ko ina aka gamu da plateau sai a harbe shi kawai a daji yanzu dai an ce mana gawaki talatin dai aka kai mortuary na doma din nan can wajen abin eh, lafiya to abubuwan da ga sunan dai kawai haka sidda har dattawa a harbi mutum da ke da yana zaune a gida yana shimfiɗe da taburma bai san komai ba a daki mata a gida a bigi mata yara ƙanana a bigi matan aure ga sunan a wuce in matashi ne a harbe shi kawai trucks goma suka ce suka je na soja inda ubangi ya rufa mana asiri ya kama mana karshe wannan fitinan da bala'i abinda yan uwa a ce rika ci gaba da addu'a duk a duk lokacin da aka san akwai wani lokaci mai muhimmanci na karban addu'a kuma a yi tawassuli da addu'ar da wani aiki mai kyau wanda mutum ya tsantsanta niyya ya yi ikhlasi ga Allah subhanahu wa ta'ala duk kome rintsin abu insha Allahu akwai ƙarshen shi wata rana inna ma al'usri yusra Allah ubangiji dai ya bi mana haƙƙin mu gaba ɗaya Allah ubangiji ya mu yau inda muke ina jin uku ko ga watan wato shida na shekara ta biyar hijiriya wanda ta yi daidai da uku ga watan hudu na shekara ta 2014 miladiya a inda za mu tashi alfaslu tafe wato eh, fasali na tara fi zakati zakati da zalun zalun ba zakati da zayun ba azzakati da zayun zakka kenan azzakati da zalun yanka yanka a musulunci yadda ake yankar dabban da za a ci da hukunce-hukuncen da suka jibinci yanka wasaidi da farauta hukunce-hukuncen farauta a musulunci wata'ami da abinci wa sharabi da abin sha da dokoki da ka'idoji da hukunce-hukuncen da suka jibinci ci da sha wannan da muka gani muke gani ina fata wannan yana ƙara nuna mana cewa shi addinin musulunci bai bar komai ba bai bar komai ba yanda za ka tisa yaro ƙarami a gabanka kana ba shi abinci yana ci to musulunci shi ma sai da ya nuna maka kai ma ya ajiye ka a gaban shi ya nuna maka yanda za ka riƙa cin abinci musulunci bai bar hatta yanda za ka ɗau abu ka sha shi ma musulunci shari'a sai da ta zauna ta koya wa musulmi tamkar yanda za ka sa ƙaramin yaro a gaban ka kana koya masa yanda zai ci yanda zai sha in ya ci da hannun hagu ka ɗan bige in ya yi ka za ka ɗan hana shi to shari'a haka ta zauna da musulmi ta nuna musu komai komai shi yasa za ka ga musulunci ba abin da ya rage duk abin da mutum yake a shari'a baya a musulunci inda musulmi ne baya yin shi da ka ba a bashi yi shi da ka ba sai da musulunci ya masa jagora ya nuna masa yadda ake abin ina fata an gane ko wani ba yahude a zamanin sayyidina umar allah umar yadda da shi yace allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al ya yace ku musulmi kun more annabinku muhammadu ya koya muku komai a musulunci ba abin da rage yace hatta yadda za a shiga bayan gida a yi kashi sai da ya nuna muku abin da ya rage a musulunci shi sa musulunci addini ne na ilimi addini ne na wayewa addini ne wanda bai yadda da jahilci ba kuma baya ba wa jahili accommodation ya zauna a cikin shi shi sa farkon ayan da ta saukan mam al'ummar musulmi ikra'a ne kawai je kai karatu ka je kai karatu kawai farkon ayan da ta sauka addini ne na karatu addini ne na iri ina fata an gane ko to kun ga yanka ai mu zamu ga wani kawai in za su yanka kan za su kama su murda kawai ba hukunci wani kuma ya ta dukan dabba sai ta mutu ka ba hukunci wani kuma zuba mata karanzir da wuta ta kama sai ta mutu da kanta ya babbake kawai ya ci nama amma musulunci komai sai da ya nuna a yankan ma sai da yake ga dokoki ga ka'idoji ga kaza ga kaza a abun yankan ma sai da ya nuna mana ga irin abun da zaka yanka dabban da shi banda irin abu kaza banda irin eh, abu iri kaza ba abun da aka bar mana fata wa fihi salatu mawadin a ƙarƙashin wannan akwai matakai guda uku eh, wato mataki na ɗaya Kunga ga ai topic ɗin yace fasali na tara ko kan yanka kun wannan mataki na ɗaya ne wasaidi da farauta da hukunce hukunce ta wata amiyar sharabi da ci da sha kun yanzu zai ɗauki mataki na ɗaya shine fi zakati almadatul ula fi zakati mataki na ɗaya za mu ɗauko wato yanka a musulunci na farko ta'arifu ha definition wato bi ma'ana menene yanka menene ma'anan azzakatu da larabci azzakatu ma'anan wannan kalman ta azzakatu da zalun ba zayun ba shine zabhu ma yuzbahu yanka abinda ake yankawa minal hayawani na daga dabbobi al mubahil akli wanda aka halatta mana mu ci namansa yanka abun yankawa daga cikin dabbobin da aka halatta mana cin namansu wa haru ma harumin minhu da soke wanda ake sokewa so wannan definition ɗin kama ya categorizing ya karkasa mana dabbobin kasibi ya ce yanka dabbar da ake yankawa da soke wanda ake soka sokewa wato dabbobin kashi biyu ne kenan akwai wanda su yanka su ake yi akwai wanda su kuma soke su ake yi da mashi shine ma'anan shi yanka kenan na biyu bayanu ma yuzbahu wa ma yunharu bayanin dabbobin da ake yankawa da kuma waɗanda ake sokewa yace alghanamu min ba'anin wa ma'azin wato tinkiya ko kuma tumaki wato na akuyoyi da eh, tinkiyoyi wa ma'azin da akuyoyi wa kaza sa'iru anwa'i tsairi da sauran nau'in tsuntsaye min da jajin da kaman kaji wa ghairihi da makamantansu kaji ne tattabaru ne tolotolo ne agwagwa ne a'a su ne a'a menene duk wani nau'in tsuntsaye da aka halatta mana mu ci namansu da abin da ya shafi shanu tumaki da akuyoyi wa gairi da makamantansu waɗannan nau'in dabbobin tuzbahu yanka su ake wala tun haru ba soke su ake yi ba wa ƙala Allah ta'ala Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim mun fanshi annabi Ibrahim annabi Ismail ko bi zibhin da abin yanka azimin mai girman gaske rago kenan ko lokacin da Allah ya ce annabi Ibrahim ya yanka ɗansa annabi Ismail ya zo ya sa wuka zai yanka sai Allah ce muka fanshi shi annabi Ismail nan da abun yanka mai girman gaske to kaga abin yankan rago ne kaga Allah ya kira shi abun yanka bai ce abun sokewa ba Walbakaru baqaru haka nan ma saniya saniya ita ma ana yanka ta ne ko da yake ana ce saniya ta hada abu biyu akwai ita ma wajen sokewa akwai wajen yankewa wuya ana yanka ta kuma ana soke amma Allah da ya zo a cikin suratul baqara yace inna allaha ya'murukum an tasbahu ko Allah ya umurce ku ku yanka saniya a kissar annabi Musa ko da waɗannan da suka kashe yaran nan wal baqaru shi ma saniya yuzbahu yanka shi ake yi liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki inna Allah ya amurkum Allah yana umurtan ku an tazbahu baƙaratan ku yanka me saniya wa ya juzu naharuha kun gani ita ya halatta kuma a soke saniya ita saniya duk tana ɗaukan biyu akwai ana yanka ta kuma ana iya soke ta hujja iz sabata naharuha anin nabi sallallahu alaihi wasallam domin ya eh, an tabbatar an tabbatar da manzon Allah sallallahu ya soke saniya ko bijimi ko sa li'anna laha maudi aini domin ita saniya tana da wurare biyu ha akwai wurin da ake yankawa shine wuyanta da makogoro maudi'u Uzabhin ne wa mawdi'u unaharin, sannan kuma akwai wajen da ake soke ta kamar yadda ake soke raƙumi wa ammal ibilu amma shi raƙumi fa innaha tunharu ita soke shi shi soke shi ake yi wala yuzbahu ba'a ba'a yanka shi wa qad nahara an-nabiyyu sallallahu nahara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ibla qa'iman an tabbatar hadisai sun tabbatar manzo Allah wasallam ya soke raƙumi a tsaye raƙumin a tsaye ake tsaye da shi a soke shi ba wai sai an kwantar da shi ba ma'aqulatal yadil yusra amma ana daure, ana dabaibai kafan gabanta na na hagu sai a dan daure shi haka a dabaibai shi sai ya dan durƙusa a tsaye haka to sai a soke in ya tashi kawai ya kife ta haka ta inda aka aure aka dabaibaye ɗin to ka duba Allah maɗaukakin sarki da ikon sa ya sa waɗannan dabbobin yanka ne zalla ake musu waɗannan kuma soke su ake waɗannan kuma hai Allah ya sa su suna iya ɗaukan yankan da sokewan duka haka Allah maɗaukakin sarki ta'arifu zabhi wan nahar bayanin yanka da suka azabku yanka ma azabhu shi yanka huwa hulkumi shi shine yanke makogoro hatta idza balagatir ruhu alhulquma ko alhulqum wato yanke makogoro wal mari'i da wata jijiya da take kusa da makogoro ana kiranta almari'u wal da waɗansu jijiyoyi guda biyu da ɗaya yana nan ɗaya yana nan haka suke ba makogoro akwai waɗansu jijiyoyi a gefe-gefe sannan akwai wata kuma to yanke sun gaba ɗaya waɗannan su tafi shine ake kira azabku wannan haru shi kuma suka fasalli li rabbika wanhar huwa ta'anul ibili shine soke raƙumi fi labbatiha labbatiha shine point wani dan waje ne ta kafan shi na na gaba na dama din akwai dan wani abu kamar rani haka shi ake kira labbatu da larabci to daidai wajen ake sokewa ƙwararru a wajen soke raƙuma sun sani da sun zo kai sun sani ka in baka sani ba sai kai ta suka kana ji mai ciwo kawai baka san daidai target din daidai point din da ake sokewan ba ana kiran wannan dan ramin haka inda ake sokewa labbatu labbatu su masu yawan sauke su da ka ba su kai sun san wajen ina fata an gane yawa gara yanka ne kawai in ka lalubo ka san nan ne kawai ina fata an gane to amma su shi suka din sai wanda aka nuna masa kuma ya kware shi ne wallabbatu ma'anan labbatu wannan word din labbatu wannan kalma shine maudi'ul qiladati min al-unuq wato wajen da idan aka sanya wa raƙumin irin abun wuyan nan inda yake tsayawa inda abun wuyan ke tsayawa daidai wajen yake wa huwa mawdi'un tasilu minhu alatu dhabhi ila wato malamai suka ce daga wannan wajen dama kun ga ta kafan hagu ne na gaba wannan dan rami yake to yana da link da zuciya direct ana soke ana shigar da shi zai je penetrating ya shiga ya fasa mai zuciya shine wa huwa mawdi'un wannan labbatu din wani waje ne tasilu minhu alatu dhabhi wannan abin da ake ake amfani da shi din eh, makamin da ko wanda ake amfani da shi wajen sukiyan direct idan ya shiga din zai isa ilal kalbi har zuciya fayamutul hayawanu bi sur'atin sai dabbar ta mutu da sauri ta mutu da sauri kusa ko ina jin in likitoci suna nan karɓun shiga filin su su yafe mu ina jin zuciya a ta ɓangaren hagu yake ko mu yawa ta ɓangaren hagu ne to shi ma ɗin wannan ɗan rami shi ma raƙumin ta ɓangaren hagu ne shi yasa idan aka zo sai a tankwasa kafan hagu na gaba a dabaibaye shi sai a soke shi a tsaye haka to daga wannan ɗan ramin yana da link da zuciya direct ana sokewa kai zai je taɓa zuciya sai dabba ta yi saurin mai ta yi saurin mutuwa Taifiyatu zabhi wa nahar yanda ake yankan da yanda ake sukan amma zabhu shi yanka fahuwa an hasha'atu shi shine a kwantar da tinkiya ko rago ala jambi hal aisari wato ta barinta na hagu haka ake yanka ko ɓarinta na hagu kafafuwansa ta su kalli ina kudu kudu kafafuwan dabban ko ba haka ba kanta ya kalli arewa ustaz kan ya kalli abin wuyan ne zai kalli ina gabas in kan ya kalli gabas kanto ina jin wuyan arewa ne ko kudu ina fata an gane haka za a kwantar da ita ai kanta haka kafafuwanta haka shi fuskan wuyan inda za a yanka yana fuskantan alƙibla gabas an tutraha shatu shine a kwantar da tinkiya ko rago ala jambi al'aisar a kan ta na hagu mustaqbilan eh, talqiblata tana mai fuskantan alƙibla ba'da i'dadi dhabhi alhad alati zabihi ana kwantar da ita ne bayan an wasa abin da za a yanka kan da shi an wasa shi wukan an wasa shi an shirya shi an tanadi wukan wukan ake fara tanada mai kaifin gaske sai a zo a kwantar da ita ina fata an gane ku sai an fara preparing wukan an shirya shi kar mutum ya kwantar da ita ce nemo mu wuka ban ka dame dabba ka kwantar da ita ce ya wukan haka bai da kaifi kuma ka ɗauko dutse a gabanta wai kana kana wasa a gaban dabbar ba a haka ba a haka to za a fara tanadan wukan a tabbatar an wasa ta tana da kaifi kaifi koma da komai summa yaqulu zabihu sai mai yankan ya ce bismillah wallahu akbar bismillah na yanka dabban nan da sunan Allah Allahu akbar Allah shine mafi shine mafi girma wa yujihiza alazzabihati wato ya wato ya afkawa abun yankan sosai ya danna wukan sosai fayaqta fi faurin wahidin ya mata yankan a lokaci ɗaya kawai wahidin ya yanka mai hulkuma ha makogoranta wa mari'iha da wannan jijiyan da ake kiran mari wanda yake jikin makogoron wa wajidaiha da wanda suke gefe gefen makogoron za ka ga in ba a yanka su bai kaga kaza ta daɗe ba ta mutu ba ko dabba sai an zo an yanka su daga baya to mutum ana so ya to steady radio haka yana danna da ƙarfi yadda zai yi mata yanka ɗaya kawai ba a yi ta gurza a yi ta gurza a yi ta gurza ya gaji hannun ya gaji ya dan huta ya dauko kuma ya yi ta gurzawa ina fata an gane ina fata an gane ko ya yi ta gurza ba a so shi ya sa mutum zai wa saukan ya mata fara ɗaya fiyau haka ina fa akwai waɗansu waɗannan masu mm, ya sunansu ma mahauta za ka ga lokacin layyaɗin na in ka kira su wani haka kai zai kai fiyat kawai ya tafi kai wata irin muka ma mala to haka za ka gani kawai fiyat yanka ɗaya kawai ya yanka ko ina to haka ake so a yi wa dabba kar a yi ta gurza wukan ya zama to ciwo ne ya kashe ta ba wukan ba tukuna yawan shaƙewa ba a su shi sa manzo Allah sassala ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa a kowane abu ko yace kuma idan ɗayan ku zai yanka wal yuhidda ahadukum shafaratahu wal yurih dabihatahu ɗayan ku ya wasa wukan shi da kyau abin yankansa da kyau domin ya hutar da abin yankansa wa amman naharu amma shi sokewa fa huwa an yaqila al ba'ira shine mai sokewan ya ɗaure raƙumin? min yadihi al yusra shi ta hagu qa'iman a tsaye kun ga kafafuwan gaba na raƙumi ana kiransu yedu yedu ba ce rijulu ba a yanka a wato a ɗaure. kafar hagu na raƙumin ƙa'iman a tsaye za a bar raƙumin a tsaye ba a kwantar da shi sun mai tsanuhu sai ya zo ya soke shi ya na nahiruhu mai sokan ya zo ya soke shi fi labbatihi a wannan wajen da ake kira labba ƙa'ilan shi ma yana mai cewa lokacin sukan bismillahi wallahu akbar bismillahi wallahu akbar wa yusilu harakata حتى hatta روحه با ان يسوكي ya soke so ɗaya haka kai ba a'a zai soke yana haka yana haka yana ya ci gaba da soke yana zara yana sokewa hatta tazhaqa ruhuhu sai ya tabbatar rarraƙumin ya fita Allah rufa mana asiri qawli ibni umar domin abdullahi Dan umar ya ce radiyallahu anhu Allah ban yadda da shi da mahaifinsa abdullahi dan umar qad marra bi rajulin ya wuce wani mutum zai soke raƙumin shi amma ana khana qatahu lidhabi sai da ya kwantar da shi yanda raƙumi ke kwantawa in za a hau ko in za a dora masa ka saka ya da ya kwantar da shi gaba daya ya durkusa din nan sai abdullahi dan umar ya ce kai iba'af ha qiyaman ka da raƙumin a tsaye sunnatu muhammadin sunnata muhammadin sallallahu wannan shine sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wajen soke raƙumi a tsaye ake soke shi abu na biyar me shurutu sihhati zakati sharuɗan ingancin yankanka ko ingancin sukan yaushe ne zaka yanka a ce e yankan yayi a mahangan shari'ar musulunci a ce yankan ya inganta shin yankan haka ake kawai ko yana da waɗansu sharuɗa shari'a ta gindaya mana waɗansu sharuɗa sai sun cika tukuna kafin a ce wannan yankan sahihi ne yankan ya inganta ya, an kyautata shi ya karɓu a shar'ance yushtaratu li sihhati dhabhi ma yali ana shar'ananta waɗansu sharuɗa da suke inganta yankan mutum sharuɗan kuma su ne kamar haka na farko sharaɗi ne an ta kuna alatu zabhi haddatan tanharu dama sharaɗi ne zamanto abin yankan da za ka yanka dabbar da shi ita a da shi ya zamanto mai kaifin gaske ne wanda kuma zai menene zai kwarar da jinin ana yankawa jinin zai kwarara wannan sharaɗi na farko kenan shi yasa ba a yadda ka ɗauko wani abu kawai kamar dutse kawai kai ta duka kai ta duka ko kuma a yi suffocating na wannan dabba a toshe hancin shi da ya mutu a'a ana so abu mai kaifi ne wanda in ya yanka za a ga jini ya kwarara amma ka ɗauko dutse kai ta bubbuge makogoron kai ta bubbuge ba jini ba ya mutu a haka wannan ba a yadda ba abu mai kaifin da ana yanka za a ga jini ya me ya fantsama haka ya zuba shar'i na farko kenan li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma an hara dama duk abinda aka yanka da shi wanda ana amfani da shi sai jini ya fantsama ya zubo wa zikira smullahi alai kuma aka ambata sunan Allah yayin yanka shi ɗin? fakul ka ci musulmi ka ci inji manzo Allah kai musulmi ka ci amma laysal azma kar ka ci dabban da aka yanka ta da ƙashi. mutanen da in ba wuka aka samu ni irin sharp kashi din nan kashin wata dabba da aka yanka aka karya shi zaka ga wani yana yana da kaifi manzo Allah ce duk dabban da aka yanka ta da kashi karkaci wa zufra da abin nan da eh, eh, farce da mutanen da maguza da suna barin kai farce haka yayi tsawo yayi tsawo da karfi idan suka zo kaman kaza da sun kama haisu haka kawai yanka kawai saboda kaifin farce manzo Allah ya ce to ku musulmi duk wani abin da aka amfani da shi mai kaifi wanda ana yanka jini ya kwarara matukan ba kashi ba ne kashi ko kuma wannan farcen to ku ci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ci ana yanka rago da kashi ba amma irin kananan dabbobi kaza tsuntsaye su ne ne za ka ga da sun zo kaya ka ga sun yi haka kawai mamana ba suna barin shi tsawo fara can. haka za ka gani maguza da da kafirai duk suna yahuda da na bisalar alaihi sam duk wani abu mai kaifi an yadda aka yanka dabba da shi kuma jini ya kwarar, kuma aka ce bismillah aka ambaci sunan sunan Allah akan dabban to wannan ya halatta ka ce? amma banda dabbar da aka yanka ta da kashi ko da farce ko da an ambaci sunan Allah har ka shar'i na farko kenan kaifin abin yankan na biyu at-tasmiyatu ambaton sunan Allah shar'i ne bi an yaqula shine mai yankan yace bismillahi wallahu akbar ko kuma yace bis au bismillahi faqat ko yace bismillah kawai ya yanka ko bai ce Allahu akbar in bai yankan yayi li qawlihi ta'ala wannan kuma saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki ce wala ta'akulu mimma lam yuzkar ismullahi alai ismullah Ki alai kada ku yadda ku ci dabbar da ba a ambaci sunan Allah a kanta ba yayin yanka ta kada ku ci wannan Allah maɗaukacin sarki shi ya bada umarnin nan ku je suratul an'ami aya ta ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya za ku ga ƙarin bayani Haka nan da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma an harar dama ko duk abinda da aka yi amfani da shi har jini ya kwarara wa zukira lahi alai kuma aka ambata sunan Allah a kan shi fakulu ku ci fakulu ku ci wato idan ba ambaci sunan Allah ba fa Allah ce wala akulu in ka koma ayan al'ani sharadi na uku qat'ul hulqumi yanka makogoro tahatal jauzati a ƙarƙashin aljauza wato wani abin da za a shimfiɗa a dabban a kai a yanka shi ta hata aljauza ta akwai wani gu da ake kira jauza nan ke irin sunan mukamuki ne ko ake jirna jijiyoyi ta tahu ƙarƙashi a yanka shi sosai sai wukan ya shiga ma a tat ilmari'i wal wajidaini tare da yanka waɗannan jijiyoyi na gefe gefe nan da almari'u fi faurin wahidin a lokaci ɗaya a yanke su lokaci ɗaya duk yankan da aka yi ba ta makogoro aka yanka ba kaga ba a ingancin yankan bai tabbata ba ka yanko dabba ta ƙeya ka bar ta makogoro to an saba wa shari'a na hudu ahaliyatu almuzakki a samu mai yankan is qualified ya cancanta a ce ya yankan shine bi an yakuna musliman mai yankan ya kasance musulmi aƙilan mai hankali baligan balagagge ko kuma ausabi ya zamanto yaro ne yaro ne amma bai balaga ba mumayyazan amma yana iya bambance mene abubuwa at least ya kai shekara bakwai an above yana iya bambance komai yana iya tantance komai sai aka ce wala ba'asa babu laifi musulunci ya yi rangwame in a situation where bai ba a samu musulmi ba an ya kuna wato wala ba'asa ko babu laifi an ya kuna imra'atan ko mace mace za ta iya yanka da koma da komai au kitabiyan babu laifi kuma in mutumin nan kirista ne ko ba yahude ne in yayyanka wanda dai suke danganta kansu ga wani littafi da Allah ya saukar idan yankan ana ci ina fata an gane ko kirista ce take girki tana da restoran dinta ta sayo kajinta ta yanka a gida ta fito ta sa a miya ko in ka je restoran ɗin kirista kana tambayanta wannan kazan da waya yanka amma ka san ita ta yi abinci ai da miyan ko yawwa kawai haka tambaya to babu laifi idan suka yanka ka ci amma wannan irin nama na kullum ne wanda bayi da alaka da wata aƙidansu ko girmama wata rana a addininsu ko girmama abin nan kama a ce kaza ne da aka yanka ta don tunawa da ranar ista to kaga wannan yanka ne da ya jibinci aƙida da addini ba za a yi shi ba ko na christmas yanka ne da aka yi shi da abin nan ko da yake malamai suna ta sun yi ta brainstorming amma maganganu mafi rinjaye shine ba za a ci ba ina fata an gane ko ko kuma wani reverend ne ya samu promotion to father. daga eh, reverend ya koma reverend Father yanzu murnan wannan za a masa gagarumar walima sai aka yanka kaji da shanu ba za ka ci ba domin wani abu ne na girmama addinin su da suke gani an samu ci gaba a aƙidansu da makamantansu ba za a yi ba amma noman yar kazan da zai sayo ya yanka yanda kai ma za ka sayo ka yanka a gida a ci ta wannan in kana da abokinka peter ko daniel ko murkus sai ku je ku murkushe wannan kazar da shi don ka kai mai ziyara tunda dai kana son nama na fata an gane ko yawwa yawa ok markus ne ok markus ok bi mimi ne a ce markus ba don ma ba ne ok to allah mun ya samu dace a takaice dai aka ce babu laifi a normal yankansu na yau da gobe babu laifi musulmi ya ce ina fata an gane ko sai dai yanzu dai mutu ya rika hankali inda na karanta wata jarida kwanan na an yi arrestin waɗansu mutane a wari ne ko imo mutum bakwai suna da restoran gaba ɗaya farfesun da ake sha na mutane ne na mutane ne aka yi arrestin nasu aka kawo a facebook na gani aka yi posting na ga dish din mamalan ga naman ja da wani mai dan kitsa kitsa duk aka ce wannan farfesun mutum ne an kama masu restoran din maza da mata su bakwai wani mai sai da dan timatir da alayyahu opposite din wajen da ya ji an kama an zo an yi arfe haba ina ga wannan wajen kullum manya-manyan jib da manya-manyan motoci kuma mutane ne very rough haka za ka gansu dare da rana a wannan wajen shi ma wani pastor ina jin ya je wajen ya ce yawa ni na je wai tsoka ɗaya 700 na ce tsokan wani irin nama ne 700 ya ce pastor ya ce kuka ita ɗan rigima da su wani irin naman dabba ne mai very expensive da za a ci tsoka ya ce ashe na mutum suka bani god forbid aka ja wani aya shi ma daga bible ya yi tsinuwa daga littafi mai sarkinsu to ya rika hankali da irin waɗannan mutanen tunda komai za ka ji ana ci ce an dafa naman jariri an farfesu da kayan cikin mutum ai menene mutum ya yi hattara da irin waɗannan hattara da irin waɗannan na fata an gane akwai abu wajen da ko an ce maka eh halal ne kai ma in kana da imani da mutunci za ka yi tsantsainin maka kai ka ce me na ƙoshi kawai na ƙoshi kawai a fata an gane ka je ka yi ta cin plantain da doya da ɗan abun da ake soya wannan confirm shi ma man Allahu alam ko an na alade aka soya da shi in dai fa ka je wuraren da ba abin nan ba shi sa manzo Allah ce da ma yuribuka abinda baka natsu da shi babba su kawai ka je ilama layi. zuwa ga abinda ka gamsu da shi baka wani kokonto a kan shi ina fata an gane yanzu duk harka da sassan jikin mutum da dafa su duk ba komai bane yanzu a wannan ƙasa nuna wannan abun yana ka arziki yana ka biyan bukatu yanzu inda shaidan ya shigo wa mutane ke duk ya yi hattara ina fata an gane Allah wani ya rufa mana asiri duniya da lahira me yasa aka ce ko da na ba yahudi ne ko kirista ya yanka za ka ci in a yankansu na gobe Allah ya ce liƙauli ta'ala wa ta'amul lazina utul kitaba hillul lakum wa ta'amul lazina yankan ta'amu anan yanka ake nufi larabci kenan sai kaga kalma ga yanda ka saba da ma'ananta in ta shiga wani sentence din sai ta juya ta rikide ta bar wancan ma'anan ta ɗauki wani ma'ana daban wada amul ladina utul kitaba hillu lakum abincin waɗanda aka ba su littafi bi ma'ana wanda suke dangan duk da cewa kafurai ne amma kasance su suna dan danganta kansu da wani littafi to hillu lakum Allah ce halal ne a gare ku wa fussira malaman tafsiri gaba ɗaya sun fassara mana ma'anan da'amuhum din nan bi zaba'ihim da cewa yankansu ake nufi su ake nufi ina fata an gane ko yawa wannan shine ah, amma na asalin pagan ba ma gujin da bai ma da sunan wani abin nan bai da ma wani addini shine mushirkai abincin mushirkai wannan ba a cin shi saboda alal akalla waɗannan wataƙila su kira sunan Allah suna da ɗan menene tauhidin rububiya na biyar daga cikin sharuɗan yankan in ta'azzara zabhun aw nahrul hayawani litaraddihi fi bi'irin wato idan aka samu wato dabba ce ta fada a rijiya saniya ko raƙumi ko kuma rago ta fada a rijiya amma sai ta fada da ka misali an yi an yanda za a juyo wuyan ko za a tura wuka da hannu ya je ya yanko ta makogoron inda shari'an take so an yi an yi abu ya ta'azzara shine wa in ta'azzara abun ya ta'azzara ya sutura kenan ko ya gagara saboda yadda ya fada din inda za a yankan sauran jikin ya kife a kan shi ko ba haka ba ya rufe shi da kuma matsewar ramin au lishurudihi ko dabbar ta zamanto ta yi ta waye ta zamanto wild wild animal dabbar gida ne amma yanzu ta zamanto ta menene ta ta waye yanzu kawai a jeji yake wuni gudu yake yanzu ya koma daji to jaza taskiyatu irin waɗannan dabbobin ya halatta shi wancan kawai kai setin shi kamar yadda ake farauta kun san dabbar da ake farautanta ta setin abun nan kake yi magogoro ko ina ya samu kawai to ita ma ta rijiyar wanda ta fada a rijiyar ta ko ina ka soka ka yanka kawai jini da ya malala ta mutu a hakan ko ta ciki ka samu ko ta ina ne ba dole ba ne sai yankan ko a kawo wani abu ka caka masa yadda ake da caka dabba a wajen farauta a ce bismillah kawai a harba to haka za a mu'amalance ta an halatta a ce haka nan ba a sharɗanta ba sai wuyan saboda ya ta'azzara yanka a wuyan ba zai yiwu ba ina fata an gane ko li shurudihi jaza taskiyatu bi isabati ya halatta a harbe shi kawai fi ayi juz'in a kowane bangare min ajza'ihi daga bangaren jikin shi bima yanharu damuhu ta inda dai jini zai mene ta inda dai jini zai zuba li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam nadda ba'irun manzo Allah sallallahu alaihi ya zo ya tarar da waɗansu raƙumin su yayi tawaye yayi tawaye ya ƙi ya zamanto na gida yanzu ya zamanto na daji sharada ya yi tawaye ya gudu walam ya kun ma'alƙaumi hailun su kuma mutanen ba su da wani doki da za su hau doki su bi wannan dabbar su kamo ta faramahu rajulun bi sahamin wani kawai ya yi setin shi da me da mashi kawai ya harbe shi da mashi wannan raƙumin kawai fahabasa sai ya kashe shi kawai ya kada shi ya ce bismillahi allah akbar kawai haka za a mu'amalance su inda za a mu'amalanci dabbobi na farauta ko in ka ta sama dabba ta farauta za ta tsaya har ka kama ta ka shimfiɗa ka ce bismillah allahu akbar ina to haka ne ka kwanto kawai za a yi duk inda aka samu to haka na ma wannan dabban da ta yi tawaye ta canja ɗabi'un gida ta koma irin wild animal na daji din. ko kuma irin wannan da ta faɗa rani sai manzo Allah sassara ce inna li hadhihi al-baha'in manzo Allah sallallahu ce waɗannan dabbobin da kuke ganin su awabidun ka awabidil wahshi suna da ɗabi'u irin ɗabi'un damun daji fama fa'ala ha duk wanda ta yi tawaye ta ɗauki ɗabi'un naman daji dabba ta daji mai rayuwa a daji faf'alu bihi hakaza ku mata yanda wannan ya mata wannan mai ya mata harbinta yayi da mashi yanda ake harbin dabban farauta haka manzo Allah sassare ce haka za ku rika mu'amalantansu ina fata an gane ko faƙasa ahalul ilmi kulla ma ta'azzara zakatuhu min halqihi aw labbatin sai su ko malaman ilimi sai suka yi kiyasin duk wata dabban da yankanta ta wuya ko soke ta ta masokanta ya ta'azzara kamar yadda wanda ta fada rijiyan to sai a mu'amalance ta da irin wancan mu'amala ita ma sai a harbe ta sai a soke ta duk inda aka samu a jikinta jini ya ya zubata abin nan ta mutu ya halatta a ci sai tambihun fa tambihatun fadakarwa zakatul janini zakatu ummihi zakatul janini zakatu ummi idan mutum ya yanka dabba mai ciki saniya ce raƙumi ne yake da ciki ko kuma tinkiya ce dan har ya girma halittan shi ya kammala har da gashi to yankan uwar yanka ne ga ɗan yankan uwar yanka ne ga ɗan sai a ɗauki ɗan wani part ne na tsokan jikin wannan dabbar kawai so idan aka feɗe aka fidda ɗan za a ci naman shi kawai sai a ɗauke shi wani tsoka ne daga ɓangaren yawwa yadda za a yanka tozo a cire ko a cire tumbe a dafa to shi ma ɗan sai ya ɗauki hukuncin yankan uwar kawai ina fata an gane kar an sace ah ya za a cire shi ai shi mushe ne bai samu yanka ba ya musu gawa ce no inda har yana cikin uwa aka yanka uwar to shi ma yankan shin da halarcin cin naman uwar ya biya ya bi kan wannan dan na ciki ka bari kyama kai kenan ina faɗa shar'ance muke faɗa ma rabiu yawa akwai wanda ma baya cin manama akuya wannan kyaman mutum daban a shar'ance ake magana ina fata an gane hmm. wa yahsanu akluhu kun gani yana da eh, wato eh, ya halatta a ci idan tamma khalquhu idan halittan wannan dan ya cika wa nabata sha'ruhu har gashi ma ya tsira a jikin shi domin faqad ila an zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zo an nemi fata wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da dabban da ake yanka ta tana da ɗa a ciki ɗan ma sai ya mutu ta dalilin yankan mai uwar to he manzo Allah ce kuluhu ku ci hadda ɗan in shi'itum in kun ga dama fa inna zakatahu zakatu ummihi yankan uwar shine yankan ɗan na biyu tarku tasmiyati nisyanan la yadurru fi zakati hukunci wanda ya manta ya bai ce bismillahi allahu akbar in nan ba fa sai da ya gama yanka ce ina lilabance bismillah allahu akbar aka ce wannan baya cutarwa baya mai da dabban nan mushe za a ci dabbar li adami mu'akhadati ummati muhammadin sallallahu bin nisyani ko saboda Allah ya yi alkawari ba zai taba kama al'umman muhammadu sallallahu alaihi bisa dukkan abin da suka yi ta hanyar mantuwa ta hanyar mantuwa rufi'a an saboda hadisi nan da yake ce rufi'a an ummatil khata'u ko annabi sallallahu alaihi an dauke wa al'umma ta duk wani aiki da suka yi bisa kuskure wani siyanu ko ta hanyar mantuwa wa mastukrihu alaihi da abinda aka tirsasa musu aka tilasta musu sai sun yi abun karfi da yaji wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabihatul muslimi halalun yankan musulmi halal ne ko ya ce bismillahi din ko ya manta dama already a zakara smallahi ko ya ambaci sunan Allah a lokacin ka ya ce bismillahi aulam yaskur ko bai ambata ba innahu in zakara idan har ya ambaci sunan Allah lam yazkur illa da daga baya tuna kawai bai ambata ba domin da zai da lokacin ya tuna da sunan Allah zai ambata saboda haka akwai ne hadisi ma da ake cewa is weak hadith amma ana cewa ai dama bismillah yana zuciyar mind din kowane musulmi ina fa shi yasa in ka zo cin tuwo ko abinci ana so ka ce bismillah kafin ka ci amma sai da mutum ya manta ya ci rabin tuwo ko kwata ma malam sai can ya tuna ya tuna ashe bai faɗa ba aka ce ce bismillahi awwaluhu wa akhiruhu ya ɗauke maka ina fata an gane to shi ma wannan din don musulmi ya mance bai ce bismillahi ba yankan shi yana nan abin abin din shi yana nan da ana ce ya zama mushe ko yawa ko kuma in ka yanka ka ɗaga wuka ka kara mayarwa ka ga wata jijiya ba ta yanku ba ka yanka nan ma shi ma a ce ya mushe to ina shari'a ta gano yanzu <laughs> ina fata an gane ko na uku almubalagatu fi dhabhi ba a son wuce gona da iri wajen yankawa an ce kawai ka yanka sharp in waɗannan jijiyoyin suka yanku makogoro ya yanku shi kenan amma bayan sun yanku mutum ya ƙara gurza har ya raba kan kuma da jikin ko ya zamanto ya yanke duk ƙasusuwan wuyan fata ce kawai take ba a son irin haka almubalagatu fi zafi hatta zabiha ra'asil isa isa'atan har a kai ga raba gangan jikin dabbar da kanta don munana yankan bai yi ba shari'a bata goyi bayan amma dabban halal ce amma shari'a ba ta son irin wannan wa ya kifa inda haddihi ko kullum musulmi ana so ya tsaya inda shari'a ta iyakance masa na'am wa tu'kalu dhabihatu za a ci dabbar duk da haka duk da ce an yanka sai da aka raba kan da jikin za a ci dabbar ma'aha bila karahati ba ma magana wani na kyama ko musulunci ya kyamatar kar a ci ko ya karhanta babu dan za a ci insha Allah sai dai mutum ya daina wuce gona da iri dama mun sani in an yanka in an zo fidawa da yayyanka ka ai dole za ma za a raba kan da wuyan amma kar ka yi shi a wajen yankan ka wuce na hudu law khalafa al-mudhakki fa nahara ma yuzbahu da mai yankan sai ya saba ya saba ka'ida da musulunci ya faɗa masa mun san rago tinkiya akuya bunsuru kaji waɗannan duka menene ake musu yanka ne to sai wanda ake yankawan aka ce dabbobi da ake yanka shi da ya zo sai ya ya soke su wanda ake soke kuma ya zo ya saba ya yanka su da mai yanka zai wannan me hukunci wannan dabbar fanahara ma Bahu ya soke wanda ake yanke auza zabaha ko ya yanka Mayun Haru wanda ake soke ukilat ma alkarahati za a ci naman za a ci dabbar babu komai amma musulunci ya kyamatar da yin hakan kar ya sake kar a sake kar a mai da shi kullum ana yi na biyar almaridatu dabbar da bata da lafiya wal munkhaniqatu da wanda ta shaƙe misali dabba ne garin menene kun san akuyoyi irin cuse-cusen kai sai ta ja wani abu ta ci ta tura kai a dan wani dan abu na haka wuya ya matse fama malam ta zama to menene fafafe ta ta shake ta shake wal mauquzatu da dabbar da ta fado daga sama shine malquzatu ko wanda aka biye ta din nan kawai aka irin mata dukan nan ta mutu yanda waɗansu eh, arnaku suke za ka ga sanda za su samu su bi ta dukan dabba sai ta mutu a haka wal mutaraddiyat ko kuma wanda ta faɗo daga tana kiwo ta faɗo daga wani guwa wanda yake tudu ne ta yi ta gangara ta yi ta gangarawa ta mutu a haka wannan tsihatu da wanda ‘yar uwanta ta soke ta da ƙaho suna faɗa ko suna menene ta soke ta da ƙaho ta kashe ta wa akilatu sabu'i da dabbar da naman daji ya kama ta ya bi, ya kashe ta ya bi, he mai kiwon dabbobin ya ankara yana zuwa he dabbar ta gudu to idza udrika duk waɗannan dabbobin idan ka zo ka tarar da su akwai sauran rai tare da su akwai sauran mai rai tare da su mawquzatu din eh, tana iya daukan duk wanda ta faɗo kamar daga mota ko almutaraddiyatu ta gangaro daga mota irin dabbobi da ake lodawa zaka ga waɗansu suna fadowa daga kan kwalta ina fata an gane muna yara makarantar allo a wani kauye da na yi makarantar allo babban mota ta zo wuce ta loda jakai haka sai jaki ya faɗi wani da ya faɗi darauta baya tashi girgiza kan shi kawai har ba kafan baya ya tsaya tsaf sai wani malam audu yana noman yana noman tumatir a dab da waje sai uh, muna kiran shi mala audu shi ma malami ne irin gardahan allo dina amma su irin seniors din nan amma dai yana sai dai a zo a yi zana kawai far a koma gida ya tsinki wannan jakin eh, ya ɗauka to mota ta tafi ya ɗauka ya dawo da shi gida abin shi yana ta hawa ana ah jakin mala audu jakin mala audu ina ji akwai ran da ya ka da shi ma aka ce ba za irin ta nan ba wata kila mai shi ya ma Allah ya isa ya ka muna da lakunan za a maka san baka garje ce muna da lakunan za a mana Allah ya <laughs> ka za ka ta eh, ina ina recalling wannan ina fata an gane ko to duk irin waɗannan dabbar da na lissafa na yi listin insu in aka je aka tarar da ita da sauran rai tana numfasawa aka yanka ta fi hayatul mustaqirra amma rayuwan da aka tarar in aka bartan za ta rayu aka auna bi haitu ruhu ha bi fi'li zafi aka zo aka tallalle akwai rayuwa yankan zai iya zare ranta to ana yanka ta bi fi'li zafi la bi ta'asirin maradi idan aka duba wato tasirin eh, buguwan da ta yi ko jin ciwon da ta yi shine kamar 80% da zai iya fidda ranta to nan waɗansu malamai suka ce ba za a ci ba idan amma idan aka ga misali ciwon shi ne 30% amma yankan ne 70% zai iya ɗauki ranta za a ci wa zukiyar aka yanka ta jaza akluha ya halatta liƙauli ta'ala illa ma Zakaitun. illa ma a ai ma adraktum ruhu sai abu dabban da kuka tarar akwai sauran rai a tare da ita wa bi biwasitati tazkiya kuma kuka zo kuka fidda ranta hanyar yanka na shida na ƙarshe idza rafa'a dhabihu yadahu qabla inha'i dhabhi kun gani ko idan mai yanka dabba ya daga hannun shi kafin ya gama yankan thumma a'adaha ya dada maida hannun ba da fatratin wani dan lokaci tawilatin mai tsawon gaske qala ahlul ilmi waɗansu malaman ilmi suka ce la tu'kalu ba za a ci ba zabihatu ba za a ci wannan yankan ba illa ma idza kana qad tamma zakatuha fil marrati al-ula wato sai dai in yana yankawan ya daga kenan sai ya ga wata jijiya a that very moment ya maida wukan amma misali bai gama yanka ta ba ya daga hannu ya tafi can bayan wani lokaci ya dabbar ta cika a haka wayan ga jijiyan nan ba su yanku ba waɗansu malaman ilimi suka ce ba za a ci ba waɗansu suka ce za a ci ala ayi halin wannan shine abin da ya saukaka a yau da fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi albarka Yasa samu dace gaba ɗaya bari a